al'arshi yana iya zama da ma'anar ilimin ubangiji yana iya zama da ma'anar ikon ubangiji yana iya zama da ma'anar mala'ika ne daga cikin mala'iku sai dai ba ma iya sanin mala'iku da hakikaninsu amma bayan allah annabi ko wasiyin annabi yakan yi mana bayani daidai gwargwadon yadda za mu fahimta inda ba zai ba a ce ba za mu gane komai ba amma ba za mu iya gane hakikaninsa ba saboda mala'iku ne yawanci wa'annan halittu kamar yadda dai mutum yake amfani da al'arshi da kursi a wajen mulki ya hai karaga karaga shi ne al'arshi karagan mulki ko ya hau kujeran mulki shi ne kursi kujeran mulki dangane da ubangiji ma shi ne abinda ake nufi shine ko dai mala'ikan da ta hanyar sa ubangiji yake tafi da abubuwa wanda da wata ma'ana yana koma zuwa ga suna daga sunan ubangiji kamar yadda muka ce halittun ubangiji sunayensa ne kuma ayoyinsa ne shi yasa ma imamai masu daraja wasiyan annabi suka zama sunayen ubangiji saboda darajarsu kuma mala'iku ma suka zama hakanan a cikin bayanin al'arshi za mu ga wasu rayu sun zo cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya halicci al'arshi ya halicce shi <clears throat> ya halicci al'arshi ya kuma a riki sama da ƙasa ya halicci kursi da abin da ke tsakaninsu ubangiji subhanahu ta'ala shi ne ke ɗauka al'arshi wani ya tambayi imam ali wane ne yake ɗauke da wani al'arshi ne yake ɗauke da Allah ko Allah ne yake ɗauke da al'arshi sai imam Ali ya gaya mishi Allah ne yake ɗauke da al'arshi Allah shi ne hamil al'arshi yake ɗauke da al'arshi ba al'arshi ne yake ɗauke da Ubangiji ba wannan tambaya ta wanda cewa lallai wannan mutum yana son ya san Ubangiji amma ya jahilci Ubangiji matukar jahilta domin bayan da za a yi al'arshi bai kai ɗigo cikin teku na halittun Ubangiji ba. ɗigo cikin teku bai kai ba ya za ya ɗau ubangiji wannan ba ma'ana so da sai gaya masu ubangiji ne yake ɗauka da al'arshi da sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu amma ya gaya mashi inna Allah yamsiku samawati wal ard an tazula wal in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di dibashin an sa sai wancan ya to bani labari wa ya hamilu arshe rabbika hum yawma idhin samaniya fa faka kana zalik ya haka zai kasance ka ce Allah ne yake ɗauka al'arshi a rannan kuma Allah ayi Qur'an tana cewa a rannan ayoyi a takwas su ne suke ɗauke da al'arshin Ubangiji kuma ka ce shi ne yake ɗauke da al'arshi da sama da ƙasa da kursi sai imam Ali ya masa a wannan ruwaya innal arsha khalaqahu Allah Allah ya halicci al'arshi daga haske hudu jan haske koren haske da jan haske ne aka samu ja a duniya da koren haske aka samu kore da yalan haske aka samu yalo wato da kuma yalan haske da kuma farin haske wanda yake da shi ne ake samun fari wannan kalolin suka cakwada shi ne sai suka haifar da abubuwa daban-daban sai ce mishi wannan ya ba shi misali da mahassus wato abin da zai iya idraki yadda zai gane sannan sai ce mishi wa huwa al-ilmu alladhi hammalahu Allahu al ilimin nan na Allah da ya dora wanda suke dauke da al'arshi a nan wa yahmil arsha rabbika fawqa zama zama samaniya ilimin ubangiji ubangiji zai san ilimin sa misalin ran lahira zai san yawa nan takwas ilimin hisabi sai su yi hisabi a gani in ya zo da ma'ana ilimi wannan haske ne daga girmansa kuma haske ne da ya haskaka zukatan muminai kuma da girmansa kuma haske ne wanda jahilai suka yi gaba da shi da girmansa haske ne da dukkan wanda ke sama mu duba mu gani al'arshi a nan da ma'anarsa haske ne wanda duk wanda yake sama da ƙasa daga dukkan halittu suke neman riƙon wasila da shi su yi tawassuli da shi da ayyukansu daban-daban da addinai daban-daban duk suke neman riƙo da shi duk wanda yake abin ɗauka wato wannan ilimi to yana ɗaukar sani da hasken ubangiji da girmansa da ikonsa. ubangiji subhanahu ta'ala a wannan ruwa tana nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala zai ba da wato abin nan wa ilimin sa ga wayannan mutane ya hamila arshar rabbika hukum yau izin sabaniya za su dauki ilimin ubangiji wanda ya shafi tafi da wannan rana baki daya mai tsananin tsayi wacce tsayinta ya fi tsayin shekarun duniya sau tari to a cikin dai amsar da yake bashi ya tambayi da dama daban-daban dangane da kursi da al'arshi wanda ya bashi amsa daga cikin amsoshi domin mu fahimci ma'ana al'arshi da kursi cewa wani lokaci yana da ma'anar ilimi wani lokaci yana da ma'anar kudura yana cewa babu wani mutum masu tattaunawa ma ya kuni min najwa salasin illa huwa rabi'uhum wala hamsat illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aksar illa huwa ma'hum babu wasu mutane da suke masu tattauna uku sai shine na hudun su biyar sai shine na shirin su ko kasa da haka ko sama haka sai tare su sai ya gaya masa fal kursiyu kursi muhitun bis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara kursi ya kewaye komai anan kursi yana nufin ilimi wa in tajhar bil qawli kuma idan ka bayyanar da zance to shi ya san fa asirru wa akhfa abin yake boye da ma wanda yake boyewa amma faɗin sosai a kursiyu samawatul ard wala udu hibzuhuma wa huwa al-aliyul azim anan abin nufi anan masu rike da al'arshi su ne malamai malaman na al'umma mun san su mafi girman malaman al'umma su ne guda goma sha biyu ne bayan su akwai kuma na kasa da su wanda ba su kai su martaba ba daga mabiyansu da sauran mabiyansu wanda za su biyo bai har zuwa alkiyama amma ce su ne malamai da suke rike suke dauke da ilimin sa ya hamilu arshar rabbika wato malamai ne suke dauke da allazina hamiluna al'arsh su ne zababbun ubangiji su ne abin sannan sai ya tafi dogon hadisi har izuwa batun waka zalika nuri ibrahim ala kutar samatul ard daga cikin al'arshi ibrahim yana cikin hamalatul arsh wanda yake an bashi malakutu samatul ard ibrahim musa da isa duk suna ciki da nu wanda suke cikin hamalatul arsh manzan rahama da guda uku na farko halifofinsa wanda yake ya yi wasiya da su su goma sha biyu daga alayensa ali da hassan da hussein wasu bayan sun zo cewa su ne hudu na karshe wancan hudu na farko su ne allah zai ba ilimi na tafiyar da hisabin bayi ya sanar da su daga ilimin ayyukan bayi baki daya su san komai sau da haka za su yi hukunci da abin da allah ya hukunci ga kowane bawa sai zamanto ba kuma wani falla da Allah ya wa Imam Ali wanda manzon Allah yake cewa shine eh, ma'aunin gane munafiki ba takaddar shaidar shiga aljanna shine cewa lalle ya sa hannu shine mai sa hannu na karshe wannan ni'ima zai samu shine yake rike da luwa'ul ham tutan manzon Allah manzon Allah zai bada umarni Imam Ali shine karshen wanda zai sa hannu ya baka takarda sannan ka wuce zuwa aljanna ko ya bada takadda zuwa wata wal billah a watar waya abu ƙoratul muhaddis ya shiga wajen imam rida sai ya nemi izini sai ya tambaye shi sai ce ya shigo sai ya tambaye imam rida game da halal da haram sannan sai ya ce da shi yanzu kana ganin allah mahamul ne an ɗauke shi wannan jabin tafsiri da suke wai hamid arshar rabbika fawqa yau bai zama ne abu ƙoratul muhaddis yana cewa mala'iku suna ɗauke da ubangiji wani ya zabi sai ce yanzu kana ganin allah abin ɗauka ne mahamulin bihi wato wanda aka yi tasiri a kansa mudafin ila gairihi mutaji yana buƙatar waninsa wal mahmul wanda ake ɗauka ismu naksin sunan waya fil lafzi alfazi wal hamilu fa'ilun wa huwa fil lafzi midha mai ɗauke da ubangiji shine yake da yabo domin ya fi ubangiji karfi ya fi ubangiji ce ubangiji wanda ya ɗauka ya fi karfin wanda aka ɗauka kamar faɗin mai faɗi ne sama da ƙasa cewa sama ɗaukaka ce haka ma walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha walam yakun fi kutubi innahu al-ma'mul ubangiji subhanahu ta'ala ya yabi kansa ko ina amma bai taba cewa shi abin dauka bane ya ma ce shine yake ɗauke da abin da ke cikin sarari da kogi shine yake rike da sama da ƙasa dan kar su lalace da dukkan halittunsa gaba ɗaya. shi ne ke tattarar su don kansu lalace so da haka ba a ji wani daga cikin waɗanda suke manya masu imani da ubangiji ba ya yi addu'a ya kira ubangiji su bani ta abin ɗauka ya kake cewa ya kai abu ratal muhaddis me kake cewa game da ya hamil arsha rabbe ka fauka yau mai samaniya wannan ita ce tambayar da imamar da ya masa domin wato ba shi amsa ba don tambaya domin neman sani ba domin a ƙure shi a ba shi amsa daidai a kama shi da abin da yake jingina ubangiji su ala da shi da sauran malamai a wancan zamani ba zan ci gaba da wannan hadisi ba abi ne a lokaci mai zuwa zan ci gaba insha allahu wassalamu alaikum wa barakatuh